وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانة وبلغ الرسالة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المسلمون الأمانة خلق كريم وهي من أجل الأخلاق الإسلامية وأصل عظيم من أصول الدين الإسلامي ومن أبرز مميزات المؤمنين قال الله تعالى وهو يثني على رعاية المؤمنين للأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فجعلها الله تعالى صفة باردة للمؤمنين بالأمانة تصان الأعراض والأموال والدماء وجميع حقوق العباد وبها يستقيم أعوال الناس لذا كانت الأمانة من أخص صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت من أول ما دعا إليه الإسلام ففي الصحيحين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وقال هذه صفة نبي أيها المسلمون الأمانة من أخص الفضائل والآداب التي يستقيم بها تستقيم بها موازين الحياة وتنتشر بها الثقة بين الناس ومن الملاحظ أن هناك علاقة وثيقة بين الإيمان والأمانة ففي سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فإذا ضيأت الأمانة فلا أمان وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغرني سلاة امرئ ولا صومه من شاء صامه ومن شاء صلى ولا دين لمن لا أمانة له أيها الإخوة في الله وللأمانة آه، مجالات كثيرة وصور متعددة ليس المتعلقة فقط بحفظ المال والودائع نعم هي من الأمانات التي أوجب الله تعالى علينا حفظها وردها كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من اعتمنك ولا تخون من خانك ومن أعظم الأمانات أيها المسلمون هي أمانة الإيمان والتكليف قال تعالى إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومن الأمانات أيضا أمانة المال ومنها أمانة العلم ومن الأمانات كذلك أمانة الإمارة والوظيفة ومنها كذلك أمانة آه، الأهل والعيال أيها المسلمون إن الأمانة شأنها عظيم وهي ضمانة لدخول الجنة فعن عبادة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وعدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغدوا أبصاركم وكفوا أيديكم فعلى المسلم أن يسأل أداء الأمانات واعلموا أن ضياء الأمانة دليل على ضياء الإيمان أو نقصانه وضياء الأمانة من علامات النفاق وضياء الأمانة دليل على فزاد الزمان وعلامة من علامات الساعة اللهم اجعلنا من أهل الأمانة ووفقنا لحفظها في السر والعلن ونقي قلوبنا من الخيانة وطهر ألسنتنا من الكذب واملأ جوارحنا صدقا وعدلا يا مجيب الدعوات وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya wajabta bayar da amana kuma ya sanya amana ta zamo mafi girma cikin sifofi na masu imani ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ya umarni da mummunai su ba da amana in sun yi haka ya yi musu alkawari zai shigar da su aljanna kuma za su samu yarda shi ina ce dawa annabi muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne shi ne mafifici cikin dukkan talikai wanda ya isar da amanar Allah ya isar da wannan sako na addinin musulunci Allah ta'ala ya tsira da aminci ga annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa musulmi babbar wasiya da nasiha da za a yi wa mummunai musamman a irin wannan rana ta juma'a musamman a irin wannan sa'a mai albarka mai girma mai wato girman daraja shine kiran mummune da yin tsoron Allah da takawa Allah tabaraka wata'ala shi ya umarce mu baki daya da jin tsoronsa da yin takawa domin ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat inna wattaqullaha innallaha bi mata ta'malun Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur ma kaddamas lighad kowa ya duba ya ga ya tanada lighadin dan gobe gobe gobe kiyama kenan wal tanzur ma kaddamas lighad sannan Allah ya sake maimaita ya ce wattaqullaha kuma ku ji tsoron Allah ya yace inna a khabirun bima ta'malun kuma ku sani fa duk abin da kuke Allah yana sane da shi kuma zai ba ku labari ɗan uwa musulmi a yau wannan hudu ba za mu yi magana ne mu ja hankalin kanmu zuwa ga muhimmancin amana a wajen ne amana wata sifa ce mai girma daga cikin sifofi na bayin Allah na gari masu imani asali ne daga cikin asali na wannan addini na mai girma addinin musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama sha'anin masu imani ta yadda ya siffanta su da amana yace wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un da yake bayanin mummune yace kad aflaha almu'minun masu imani sun rabauta sai ya faɗi sifofin su daga cikin sifofin masu imani shine kiyaye amana Allah ta'ala ya sanya wannan ta zama sifa babba daga cikin sifa ta bayin Allah mutanen kirki mummunai abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya rawai kamar da imam bukhari ya rawaito a littafinsa yake ba da labari yace abu sufyan ya bani labari cewa shugaban romawa ne hirkal lokacin da ya kira manyan mutanen makka domin ya tambaye su labarin annabi muhammad sallallahu alaihi lokacin da suka je kasuwanci a kasar sham cikin abin da ya tambaye su cewa shi wannan mutumin da yake cewa shi annabi ne me yake cewa ku aikata sai abu sufyan yake masa ya'muruna bis salati was wal afaf yana umartan mu da mi sallah da mu faɗi gaskiya wal afaf mu zamo masu kamewa wal wafa bil ahad yana umartan mu mu kiyaye alkawari wa ada'il amana kuma yana ta mu bada amana kala sai shugaban rumawa hirkal sai yace hadhihi sifatu nabi yace to ai wannan ita ce sifar annabawa dama abin da suke umarni da shi kenan wannan ya nuna cewa ya gamsu annabi Muhammad annabin Allah ne saboda me wadannan abubuwan da yake umarni da su dama annabawa abin da suke umarni da shi kenan abauta wa Allah ayi gaskiya a cika alkawari a kiyaye amana shine sakonnin dukkan annabawan Allah ƴan uwa musulmi ita amana alama ce ta gaskiyar imani imamu tirmidhi ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-muslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi almuslimu musulmi na gaske musulmi na gari musulmi na kwarai man salima almuslimuna shine waɗanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshensa wa yadihi da sharrin hannunsa sai yake wal mu'minu kuma mummuni na gaske man aminahu an-nasu ala dima'ihim wa amwalihim mummuni na gaske wanda mutane suka aminta suka kukuta ba zai taba dukiyarsu ba ba zai taba jininsu ba kaga wannan hadisi shine ma'auni na gaskiyar musulunci na mutum ko da mutum zai faɗa da bakinsa ni musulmi ne kai musulmi ne tabbata ni mumini ne ma'ana ƙari ma akan sifa ta mu eh kai mumini ne amma ka cika wannan ma'aunin al-muslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi musulmi na gaske ba wanda yake cewa ni ba a'a na gasken wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta ba zai cutar da su da harshe ba ba zai cutar da su da hannunsa ba sannan mummuni na gaske wato wanda ya ƙara samun sama kenan domin mataki akwai al-islam al-iman al-ihsan shine mataki na ƙarshe na musulunci mataki na farko musulmi mataki na biyu mumuni waye mumuni shine wanda aminahun nasu mutane sun aminta daga wajensa min amwalihim wa dima'ihim ba zai taba jinin su ba ba zai taba dukiyarsu ba wannan shine mummuni na gaske sannan manzo Allah yace duk lokacin da amana ta gushe babu ita to ku sani duniya ta zo karshe alama ce tashin alkiyama shine ziyaul amana tafiyar amana mutane zanto babu mai amana to duniya ta kare kawai a jira tashin alkiyama wani mutum ya tambayi manzo Allah ya ce mata sa'a ya ma'aikin Allah yaushe za a tashi alkiyama kamar yana cewa ranar kaza ga watan kaza sai yace a a'a idza dhiyyatil amana fantazir saa ranar da aka ce babu amana a cikin mutane kawai ka jira lokaci yayi na tashin alkiyama ɗan uwa musulmi in an ce amana mafi yawa daga cikin mu abin da yake zuwa tunanin mu shine a baka ajiya ka kiyaye amanar ajiya tabbas wannan ma amana ce saboda Allah ya faɗa cikin alkurani ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yace ku bai ku maida amana ga ma'abota duk wanda ya baka amana to ka kiyaye amanar ka mai masa haka Allah yace manzo Allah yace addil amanata ila man tamana wanda ya baka amana ka mayar masa amanar sa yadda ya baka wala takhun man Ko koda wani ya haince ka kai kai ka haince mutane wannan shine musulunci kenan bayar da amanar ajiya amana ce amma ba ita kadai bace amana akwai mafi girman amana ita ce amana tsakanin mu bayi da mahalicin mu Allah tabaraka wataala da ya alice mu yayi mana dukkan wata ni'ima to ya danka mana amanar tauhidi da bauta masa da kiyaye addininsa wannan shine mafi girman amana mu sani kowane daga cikin mu sai Allah ya tambaye shi wannan amana ranar alkiyama ka bautawa Allah yadda Allah yake domin ai Allah bai kawo ka duniya ka ci ka sha kenan ka mutu ba a'a ya ka ka duniya ne ka ci ka sha ka bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kenan bautar Allah amana ce shi yasa ma Allah zai tambaye ka ita ranar alkiyama wannan kenan mafi girman amana da kuma nauyi da Allah ya dora mana na bautarsa shi yasa ma Allah ya wannan amanar ta taklif ya dora ta ya ce zai bada ita ga halittun da sun fi mu girma amma suka ji tsoro suka kasa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ard yace wannan amana ta taklif mun ba da ita ga sammai da kasa ala as-samawati wal jibal da kuma tsaunuka da duwar wasu fa abaina an yahmilaha suka ce ubangiji ba za mu iya wannan amanar ta taklif ba wa hamalaha al-insan amma dan adam yace ya yadda zai karbi wannan amana cewa zai zo duniya ya kiyaye abinda Allah yake ya kiyaye sai Allah ya bashi wannan amana kuma Allah zai tambaye shi wannan amana mafi girma in uwana akwai amana ta dukiya wace irin amana ta dukiya abinda Allah ya baka na dukiya amana ce a hannunka dukiyar da ka samu kai sana'a kai aiki ka samu dukiya Allah zai tambaye ka ita domin amana ce domin Allah ya ce wa anfiqu mimma ja'alnakum ko mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga abinda Allah ya baku ajiya duk dukiyar da ke hannunka sunanta mai ajiya mustakhlafi na fi shi yasa ba manzo Allah ce za a tambaye ka ranar alkiyama game da abuwa guda hudu na farko yace an umrihi fi ma afna ba za ka gushe in ka tsaya a gaban Allah ranar alkiyama sai an tambaye ka waɗannan abuwa guda hudu la tazalu qadama abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in kowa ya shirya sai ka bawa Allah amsar abuwa guda hudu an umrihi fi ma afna da ka zo duniya ka rayu duk wannan shekarun da kai arba'in hamsin sittin zuwa abin da kai me ka amfani da rayuwar wajen aikatawa sai an tambaye ka dalla dalla rayuwarka baki daya an umrihi fi ma'asna wa an shababihi kana matashi a wannan lokacin me kai amfani da wannan karfin naka na samartaka sai Allah ya tambaye ka sai yace wa an malihi dukiyar da ka rike a duniya wacce shigo hannunka sai an tambaye ka abu biyu game da ita min aina tasabahu ta ina ka samu dukiyar wallahi billahi alazim kwabo ɗaya da ya shiga aljihunka sai Allah ya tambaye ka min aina tasabahu ta ina ka samu wannan kwaban wa fi ma anfaka kuma ta ina ka ciyar da shi wa an ilmihi fi ma amila fi abu na hudu ilimin da Allah ya baka me kai da shi wannan sai Allah ya tambaye ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan abin da yake hannunka amana ce akwai amana ta ilimi idan Allah ya baka ilimi musamman na addini Allah ya ce ka koyar da mutane karantar da su amana ce Allah zai tambaye ka shi sa ma annabi sa sai yake cewa man su'ila an ilmin kana da ilimi aka tambaye ka fa katamahu ka ki fada ka boye wa mutane aljamahu Allah yawm alqiyamati bil jami min nar Allah sai ya sa ka a wuta ya maka linzami akan harshenka da aka ce kai bayani kaki da linzamin wuta kenan ilimi wato karantar da mutane da gaya musu gaskiya amana ce sannan akwai amana ta cika alkawari in kai alkawari da mutum ka cika wannan alkawari amana ce domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ku cika alkawari na amana da kuka yi da mutane duk alkawarin da kai ka cika Allah zai tambaye ka domin Allah ya ce ka kiyaye alkawari shi yasa ma a wancan ayar Allah ya yabi mummunai yake cewa waɗanda suke kiyaye ainihin alkawuran su alkawura amana ce Allah zai tambaye ka daga cikin manya-manyan amana akwai amana ta shugabanci da amana ta aiki da wani ya dauke ka kai masa aiki Allah sai ya tambaye ka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa Abu Dhar wata rana sahabin manzan Allah Abu Dhar al-Ghifari Allah ya kara masa yadda yace ya ma'aikin Allah naga ana bada ayyuka ni ma a bani aiki a bani wani aiki da zan yi mana ga hukuma dan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama shine shugaba shine shugaba a lokacin yana bada aiki kai je kaka yi kaza kai je ka karbi zakka kai je kaka kula da kaza ana bada ayyuka kaman mutum appointments kenan ya ce ya rasulallah nima a bani aiki mana a bani yi wani aiki ga al'umma sai manzan Allah ya gaya wa abu zar sallallahu alaihi wasallama ya ce ya abazar ka za'if na fahimci kana da rauni ya ce wa inna ha la'amana ai wannan nauyin aikin amana ce wa inna ha yau malkiyamata khizyun wa nadama kuma duk wanda kaga an bashi nauyi na shugabanci da jagoranci a ranar alkiyama sai ya gamu da kaskanci da nadama saboda me amanar da aka bai sai an tambaye shi yace illa man akhazaha bi haqqiha sai wanda ya karba aikin ya cancanta ya karba bi haqqiha sannan yace wa adda alladhi alayhi fiha kuma ya bayar da aikin yadda aka ce wannan kan ya kubuta wanda ya cancanta aka bashi aiki ya dace ya karba kuma yayi abin da ya kamata shi kadai zai tsira a ranar alkiyama sannan aiki da aka dauke ka Shi ne wannan ayyuka da muke yi ko ko dago ne tun da ana cewa jinga jinga kuma ko in ce maka zo ka abin haka mun rijiya in ka iya zo ka yi mun gini in ka iya zo ka yi haka kamar yadda ake ɗaukan mu aiki na hukuma zo ka kulan mun da kaza irin waɗannan ayyuka da muke yi amana ce kuma kowane sai Allah ya tambaye shi wannan amanar da Allah ya bashi da ka karɓi aiki a matsayinka na ma'aikaci ka yi abin da ka cancanci aikin yanzu misali abubuwan da muke na ma'aikata misali a ce za ka zo aiki karfe kaza za ka tashi karfe kaza kaga Allah sai ya tambaye ka ka je din da ka zo karfe kaza ka tashi karfe kaza ko kuma an baka albashinka amma ka yi kwange a cikin wannan sa'a ta aiki an ce za ka yi abu kaza a lokaci kaza ka yi wallahi sai Allah ya tambaye ka domin amana ce sannan kuma aikin da aka baka an yi maka alkawari za a biya ka abu kaza a cikin wannan aiki kuma ana biyan ka to kai kuma amana ce ba za ka taɓa wani abu na amanar wannan aikin ba ko da a ce ana da wata dukiya a wajen to haramun ne ka taɓa ko kuma ma ka yi amfani da matsayinka na wannan aikin don ka ribaci wata dama wa domin amana ce Allah sai ya tambaye ka wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hulul shine ha'inci haka annabi ya kira sallallahu alaihi wasallam ma'ana in an baka aiki kai amfani da damar aikinka don ka ribaci wata damar da baka cancance ta ba domin an baka aiki kana da dama misali ka yi wani abin da saboda matsayin aikinka sai a kyale ka ka ci wani arzikin da ba halat ɗinka ba to sai tambaye ka wata rana manzan Allah sallallahu alaihi ya aika da wani cikin ma'aikata ya je karɓo zakka da ya dawo daga karɓo zakka sai ce ya rasulullah ga zakkar ku hada maluku wanda kace in karɓo sai ce wa hada uhdiya ilayya sai ya ware wani abin ce wannan kuma da na je aka bani kyauta ga naku nan na hukuma na ba ku abin ku wanda aka ce in je in karbo amma wannan ya rasulullah kyauta ce aka bani da na je karbo zakka sai manzon Allah take ya hau minbari yayi hudu ba ransa a ɓace an gani a fuskarsa ya ce ma balar rajulu na ta yaya za mu ba wa mutum amanar aiki fayati yana sai ya zo mana ya ce haza lakum wa hadha udiya ilayya ga aikin da kuka yi min na hukuma wannan ko kyauta aka bani sai ce afala yaq'udu fi baiti abihi wa ummi shi wannan mutumin da ya zauna a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa mana fa yanzura hal yuhda ilayhi ya gani wannan da ibashi kyautar zai biyo shi gida ibashi haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kenan in an baka aiki ba za ka yi exploiting aikinka yadda muke faɗa ba da turanci domin ka ribaci wadda damammaki saboda kana da wannan aikin duk dukiyar da ka samu sai manzan Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa ce la kulla ahadun ba wanda zai dauki dukiya ta al'umma ko yayi amfani da damar mun aike shi a matsayin ma'aikacin hukuma ya samu wani abu illa a bihi yawmal qiyamati yahmiluhu ala unuki sai ya zo ranar alkiyama yana dauke da wannan abin akan wuyansa haka fadarsa duk abin da mutum ya samu ta hanyar da ba ta halas ba sai ya je gaban Allah ya ba da amsa in ji manzan Allah sulatar kenan akwai amana ta shugabanci akwai amana ta aiki amana wadda za a tambaye ka ranar kiyama yan uwana akwai amana ta iyalai da ƴaƴa da Allah ya danka mana sai Allah ya tambaye mu in aka baka aure amana aka baka ka kiyaye maslahar wannan matar tun daga kan addinin ta lafiyar ta mutuncin ta zaka tsare shine ma'anar amanar kuma Allah zai tamu shi yasa ma Allah ya kira aure da mitakan ghaliza wato alkawari mai girma haka ya kira aure a cikin alkur'ani yace wa akhadna wa akhadna minkum misakan ghaliza ko ke alkawari mai girma saboda mai amanar matan da aka baku yaya da Allah ya baka amana ne ka tsare mutuncin yayanka ka koya musu tarbiyya ka koya musu addini su zama mutanen kirki shi yasa Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara masu imani ku kiyaye kawunan ku da iyalanku daga wuta kare su shine kai musu tarbiyya mai kyau domin amana ce Allah zai tambaye ka 'yan uwana amana tana da gurabe da yawa da in za mu faɗa watakila lokaci ba zai isa ba amma iya wannan mun san cewa lalle akwai nauyi a gabanmu na amanoni masu yawa da Allah zai tambaye mu mu kiyaye waɗannan amana kafin gamuwarmu da Allah yanzu muke da damar gyarawa idan aka rigaya aka mutu shikenan lokaci ya ƙure sai dai ka tsaya ka ba da hamsa a gaban Allah yan uwana uba da ibn samid ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yake idmanu li sittan ya ku wannan al'umma kula mun ce mun abubuwa guda shida ku yi mun alƙawari za ku kiyaye abubuwa guda shida azmanu lakumul janna ni kuma zan lamunce muku aljanna in kuka je gaban Allah kun kiyaye wani abubuwa guda shida ni kuma zan tsaya muku a gaban Allah za ku shiga aljanna ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace izmanu li fitan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku wannan al'umma ku kiyaye mun abuwa guda shida ku lamunce mun azmanu lakum aljanna ni kuma zan tsaya a gaban Allah in nema muku ceto ku shiga aljanna in kun kiyaye abuwan nan guda shida yace usduqu idha haddathtum usduqu idha haddathtum in kun faɗi magana ku faɗi gaskiya shine na farko wa awfu idha wa'adtum in kun yi alƙawari ku cika alkawari shine na biyu wa addu iza manatum in kun an ba ku amana ku kiyaye amanar ku yace wahfazu furujakum ku kiyaye kanku gabarin alfasha ku kiyaye kanku ku tsare farjin ku daga alfasha yace wa guddu absarakum ku kiyaye idanunku ga barin kallon abin da Allah baya so yace wa kuffu aydiyakum na shida kenan ku tsare hada ku dauki abin da ba naku ba kada ku yi amfani da hannayenku wajen yin abin da Allah baya so in kuka lamunce mu wannan guda shida ni kuma zan lamunce muku shiga aljanna ji annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani kenan abin da yake gaban mu mu kiyaye waɗannan al'amura kafin gamuwar mu da Allah muna da alkawari cewa Allah ta'ala zai lamunce mana shiga aljanna Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu Allah ya karɓi ayyukanmu Allah ta'ala ya jikan magabatanmu Allah ya amintar da mu ya zaunar da mu lafiya a ƙasarmu dukkan wata fitina da take cikin wannan ƙasa Allah ya yi mana shugabanninmu Allah ta'ala ya riko hannayensu Allah ya ɗora su akan hanya ta daidai Allah ya sanya tausayin talakawa a cikin zukatansu mu kuma Allah ya gyara mana halayenmu Allah ta'ala ya yafe mana kurakuranmu Allah ta'ala ƴan uwanmu da suke razza. ana zalunta sai Allah ka zama gatan su ya Allah ka iya musu waɗanda suke zalunta sai Allah ka gani ka rama musu ya Allah ya Allah ka tsare jinin musulmi a ko ina ka zaunar da mu lafiya ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ta'ala dukkan wata fitina take kakawa cikin mai Allah ka yayi mana Allah ta'ala ka dauka wannan addini ka ba mu aminci a inda muke aiki Allah ka sa mu yi mu gama lafiya Allah ta'ala ka tsare mana mutuncin mu ka ba mu cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun